صدق الله العلي العظيم Masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta Laraba. Da fatan amun lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu sai Afirka a yau daga nan sai mu koyi harshen farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 20 ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 6 ga watan jumada thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan disamban shekara ta 1935 Sheikh zaddini Qassam madagun gugurmaya da turawan ingila ɗan mulkin mallaka a palestine shahada Qassam ya fara karatu a ƙasar syria sannan kuma ya kammala karatun na addini a jami'ar azhar ta masar bayan ya dawo Palestine ya fara gugurmaya da turawan mulkin mallaka na ingila waɗanda suka fara kawo yahudawa a cikin palestine daga ƙasashen duniya daban-daban suna tattara su da nufin kafa ƙasar yahudawa a cikin falasɗinu izidin kasam ya fara mai sa a shekara ta 1930 amma a shekara ta 1935 a wani makirce da aka kwalla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata rana irin ta yau ashirin ga watan disamban shekara ta 1951 ƙasar oman ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka kuma da rane tana a matsayin ranar hutu a ƙasar baki daya ƙasar oman dai mai tsohon tarihi ta koma karkashin dolar usmaniya ne shekaru kaɗan bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga baya mabiya mazhabar ibadiyya ta khawarijawa sun yi bore kuma sun kwace iko da ƙasar. sa kuma kwashe tsawon lokaci suna iko da kasar turawan ingila sun mame kasar oman ne a shekara ta 1901 da ƙarshe dai ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1951 tun daga wannan lokacin da ya kasar oman tana bin tsarin sarauta ne inda sarki yake a matsayin babban mukami a ƙasar. duk da cewa dai akwai ɓangaren zartarwa na majalisar ministoci ƙarƙashin jagorancin firaminista wanda majalisar dokokin ƙasar take zaɓensa. sa ƙasar oman tana da tsari na siyasa tsaka-tsaki inda take dasawa da kowane bangare da kasashen larabawa da musulmi da ma sauran kasashen duniya kamar da kuma ba ta sanya kanta a cikin dukkanin rikice-rikice na kasashen yankin gabas ta tsakiya kasar oman tana fadin kasa kilomita murabba'i biyu da goma sha biyu kuma tana bakin tekun india kamar da kuma tana makwabtaka da kasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗe daular larabawa sannan tana bin tsarin mulki na sarauta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 Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Kashi 71 cikin ɗari na mutanen Gaza suna fama da yunwa mai tsanani inji wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. a ƙasar iran kuma fiye da mutane miliyan 4.4 ne suka ziyarci ƙasar a cikin watanni takwas da suka gabata sannan za ku ji cewa kasar malaysia ta haramtawa jiragen ruwan hamtuk isra'ila tsayawa a tashoshin jiragen ruwan kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a birnin geneva ta ba da rahoton cewa kashi 71 cikin 100 na mutanen gaza suna fama da yunwa mai tsanani tashar talabijin ta paris tv a nan ta nakalto the European Mediterranean Human Rights Monitor wanda ke da cibiya a birnin Geneva na ƙasar Switzerland tana faɗar haka a jiya talata ta kuma ƙara da cewa ta gudanar da bincike kan mutane biyu a Gazar kafin ta fitar da wannan sakamakon. Rahoton ya ƙara da cewa mafi yawan Falasɗinawa sun ce ba sa samun isasshen abinci tun bayan da ƙasar Isra'ila ta haramta shigo da abinci, ruwa da bukatun yau da kullum. bayan an fara yaƙi a cikin watan oktoban da ya gabata wasu sun ce saboda yunwa suna cin ciyawa da kuma wasu 'ya'yan itacen da ba su nuna ba ƙungiyar ta kammala da cewa idan wannan halin ya ci gaba mutane da yawa za su mutu saboda yunwa a zirin na gaza hamshe ƙasar isra'ila dai tana amfani da abinci ruwa da kuma katse ruwan sha da lantarki a matsayin makami a zirin gaza wanda ya saba dokokin ƙasa da ƙasa amma tun da tana samun goyon bayan amurka da wasu ƙasashen yamma ba ta damu da hakan ba ministan yawon shakatawa da al'adu da kayakin hannu na ƙasar iran ya bayyana cewa a cikin watanni takwas da suka gabata fara daga ranar ashirin ga watan maris na wannan shekarar iraniyawa mutane da suka ziyarci ƙasar daga ƙasashen waje daban-daban sun kai miliyan hudu da digo hudu saɓanin yadda ake zato musamman bayan rigingimun shekarar da ta gabata dangane da mutuwar Masu Amini wanda turawa da amurka suka ce an kashe ta ne sannan sun yi amfani da hakan don ingiza tashe-tashen hankula a ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto izzatullahi zarkami ministan al'adu yana faɗar haka a safiyar yau laraba bayan taron majalisar ministocin ƙasar a nan birnin tehran zarkami ya kara da cewa adadin wa'anda suke ziyarta ƙasar iran ya karu da kashi 48 da rabi cikin ɗari idan an kwatanta da shekarar da ta gabata ya kuma kara da cewa a hali yanzu dai ma'aikatansa suna shirin aika da kayakin tarihi na ƙasar Iran kafin da kuma bayan shigowar musulunci ƙasar har 211 zuwa baje kolin kayakin tarihi na musamman ga ƙasar Iran wanda aka sanya wa suna Glory of Paris a cikin birnin Beijing na ƙasar China kuma za a ci gaba da baje su hana tsawon watanni shidda. Wata kotu a ƙasar Faransa ta yanke hukuncin ɗauri kan wani tsohon likita ɗan ƙasar Rwanda bayan da ta same shi da laifi a kisan kiyashin da aka yi a ƙasar wanda a shekarar 1994. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya ƙara da cewa Sustain Munyemana ɗan shekara 68 a duniya yana halartar tarurruka na shirye-shiryen kashe 'yan ƙabilar Tutsi a birnin Kigali babban birnin ƙasar sannan a wasu lokuta shi da kansa ya kashe ko kuma ya raunata wasu ɗan ƙabilar ta tutsi a ƙasar. Dr. Munyemana dai wanda ya kasance ƙwararren likitan mata ya ƙaura zuwa ƙasar Faransa ne jim kaɗan bayan kisan kiyashin ya kuma musanta dukkanin zarge-zargen da ake masa har ila ya bayyana cewa zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotun ta yanke masa. har ila yau a laraba ce ake sa ran wata kotu a ƙasar ta faransa za ta yanke hukunci kan wasu 'yan ƙasar ta ruwanda guda biyu serafin tuwahirwa da pierre basabose wa'anda su ma aka kama su da laifin aikata kisan kiyashi a rigimar ta shekarar 1994 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Gwamnatin ƙasar Malaysia ta ba da sanarwar haramtawa dukkanin jiragen ruwa na hanfi ƙasar Isra'ila ko kuma waɗanda suke ɗauke da kaya zuwa hanfi ƙasar Isra'ila tsayawa ko lodin kayaki daga ƙasar. Shafin yanar gizo na labarai Arab News na ƙasar Saudiya ya nakalto Firayim Ministan ƙasar ta Malaysia Anwar Ibrahim yana faɗar haka safiyar yau Laraba ya kuma ƙara da cewa daga yau kamfanin jiragen kamfanin jiragen ruwan ɗaukar kwantenoni na zim mallakin hantar ƙasar isra'ila ba zai sake tsayawa a tashoshin jiragen ruwan ƙasar ba kuma duk wani jirgi ɗauke da tutar hantar ƙasar isra'ila ba zai tsaya a ƙasar ba a wani jawabin da ya gabatar a wata tashar talabijin ta ƙasar a safiyar yau laraba anwar ibrahim ya ƙara da cewa banda haka duk wani jirgin ruwa na ƙasar bai da izinin ɗaukar kaya daga ƙasar zuwa hanfi ƙasar Isra'ila. Kafiya haka dai gwamnatin ƙasar Malaysia ta haramta wa mutanen ƙasar zuwa hanfi ƙasar Isra'ila kuma babu wani ba Yahudin Isra'ila da ke zuwa ƙasar. kamfanin zim na jigilar kwantenoni dai Shi ne kamfanin irinsa na uku a girma a duniya kuma yana da cibiya a birnin haifa na ƙasar falasɗinu da aka mamaye kasashen rasha da china sun kara yawan harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu har zuwa fiye da dala amurka biliyan 200 kafin wa'adin da suka yi hasashen haka zai tabbata a wannan shekara ta 2023 tashar talabijin ta paris tv a nan telan ta nakalto shugaban kasar china xi jinping yana faɗar haka yau laraba a lokacin ganawarsa da shugaban gwamnatin kasar rasha mikhail mishustin a birnin beijing babban birnin kasar ta china shugaban ya kara da cewa a lokacin haduwarsa da shugaba putin a shekarar da ta gabata sun amince su kara yawan harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu zuwa dala amurka biliyan 200 ne amma sai gashi kafin ƙarshen shekarar an wuce wannan adadin zi ya kara da cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen china da rasha zai ci gaba kuma zai haɗa dukkanin fannonin kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu a nashi ɓangaren firaministan ƙasar rasha mikhail mishustin ya bayyana cewa nasarar da ƙasashen biyu suka samu a hulɗar kasuwanci tsakaninsu ya kauda barazanar da suke fuskanta daga ɓangaren ƙasashen yamma masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan.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 somarila jamhuriyar demokradiyyar congo tana gudanar da zabukan na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a wannan laraba an saka ido sosai akan zabukan a nahiyar yayin da ƙasar ke neman karfafa mulkinta na demokradiyya za su kasance zabuka na farko tun lokacin da aka mika mulki cikin lumana daga shugaban kasa joseph kabila zuwa shugaban ƙasa mai ci felix Tshisekedi a shekarar 2018 ƙasar afirka mafi girma idan aka yi la'akari da faɗin ƙasa tana fama da kazamin rikici a yankin gabashi da kuma matsalar tattalin arziki duk da ɗimbin arzikin ma'adinanta fiye da mutane miliyan shida ne rikicin yarraba da muhallansu a yankin gabashin ƙasar a cewar majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke zaune a sansanoni 'yan gudun hijira ba za su yi zaɓe ba saboda ba iya musu rajista a matsayin masu zaɓe a inda suke ba shugaban ƙasar felix sekedi na ɗaya daga cikin 'yan takara tara da suke fafatawa a zaben shugabancin kasar sisekedi da jam'iyyarsa ta udps na fuskantar hamayya mai zafi daga abokan adawa waɗanda su gudanar da yakin neman zaben su akan taken canji tsohon minista martin falayu wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasar da ya gabata a shekarar 2018 yana daga cikin manyan abokan hamayyar sisekedi dan kasuwa moise katumbi wanda ya mallaki kungiyar kwallon kafar da ta fi kowace samun nasara a kasar yana tunkaho da gogewarsa a harkar shugabanci a matsayinsa na tsohon gwamnan lardin katanga da ya samu ci gaba wajen samar da kayayyakin more rayuwa a yankin denis mukege likitan mata mai aikin fiɗa kuma wanda ya taɓa lashe kyautar zaman lafiya shi ma yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasar ya gaya wa magoya bayansa cewa lokaci na ƙurewa da za a ceto demokradiyyar congo amma gazawar 'yan adawa su fitar da ɗan takara ɗaya tal da zai fuskanci sisekedi ya sa zaben ya zama na sai mai rabo wani shirin da za a ƙulla ƙawancen 'yan adawa ya watse tun a farko a wannan shekara bayan tattaunawar ta kasa cimma matsaya mace ɗaya tilo a takarar shugabancin ƙasar mari jose ifoko 'yar shekaru hamsin da takwas da haihuwa tana neman shugabancin kasar a karo na biyu kenan ifoku wace aka kuma sani da mata mai tsintsiya ta bayyana karar cewa ilimin da ta samu a zaben da ya gabata ya sa ta shirya wa aikin da ke gaba matasa na cewa duk da suna sane da ɗimban dukiyar ƙasarsu amma matakin da rashin aikin yi da talauci suka kai yana firgita su sake dawar aikace-aikacen 'yan tawaye a gabashin kasar ya haifar da kashe-kashe da yawa da kuma raba ɗaruruwan dabanin mutane da muhallansu a matsayin wani martani kan tayar da kayar bayan ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka da ta kunshi ƙasashe bakwai ta tura tawagar sojoji a watan nuwamban shekarar 2022 da hadafin maido da zaman lafiya a yankin amma an janye tawagar sojojin yayin da wa'adinta ya kare a ranar 8 ga watan disamba sakamakon rashin gamsuwa da tasirinta majalisar ɗinkin duniya ita ma ta fara janye dakarun kiyaye zaman lafiya da aka tura yankin a shekarar 1999 hakan ya biyo bayan jerin mummunan zanga-zanga da aka gudanar akan dakarun waɗanda mutanen yankin suka zarga da gaza dakile tashin hankalin da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu yawa suke haddasawa 'yan adawa sun buƙaci hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasar wato seni da gudanar da zaɓuka cikin walwala da adalci kuma sun yi nuni da zargin yin ba daidai ba wajen gudanar da aikin rajistar masu zaɓe da kuma rashin ingancin katin zaɓe inda wasu ke koɗewa kafin ranar zaɓe zunzurutun faɗin da ƙasar ke da shi na nufin babban ƙalubalen kayan aiki wajen gudanar da zaɓukan hukumar zaben ta ni ta ce an rarraba kayayyakin zaɓe zuwa rumfanan zaɓe a faɗin larduna na ƙasar 26 hukumar ta yi gargaɗi game da taruwar jama'a waje ɗaya da hayaniya da kuma kamfe ranar zaɓe sannan ta buƙaci masu kada ƙuri'a su koma gida bayan sun kada ƙura'arsu duk da ƙalubalen tsaro masu yawa masu zaɓe da dama sun bayyana su ta yin zaɓe tare da fatan a yi shi cikin kwanciyar hankali kuma karɓaɓɓe da kuma makoma mai kyau ga ƙasar. ranar ta dai 20 ga watan Disamba aka buɗe rumfanin zaɓe a ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar Congo inda za a gudanar da babban zaben ƙasar wanda shugaba mai ci Felix sekedi ke fafatawa da 'yan adawa domin neman wani wa'adi a ƙasar da ke fama da rikici an buɗe rumfanin zaben da misalin karfe 6 na safe a agogon ƙasar wato 4 na asubahin agogon GMT ana sa ran kammala zaben da misalin karfe 5 a agogon ƙasar 'yan jarida daga kamfanin dalancin labarai na fp sun ga mutum na farko da ya kada kuri'arsa a wata rumfar zaɓe da ke gabashin kisangani wanda yanki ne da ke awa ɗaya gaba da sauran yankunan ƙasar waɗanda suka hau layin kaɗa ƙuri'a kafin ƙarfe biyar na yamma za a ba su lamba kuma rumfunan zaben za su kasance a buɗe har zuwa lokacin da za su dangula yatsunsu kamar yadda wani jami'in hukumar zaben ƙasar ya shaida wa kamfanin dalancin labarai na fp gwamnatin ƙasar ta bayyana ranar laraba a matsayin ranar hutu kuma kamar yadda aka gudanar da zaɓukan baya gwamnatin kasar ta rufe iyakokin kasar da kuma dakatar da tashi da saukar jiragen sama kusan 'yan kwango miliyan 44 ne za su jefa ƙuri'a a kasar mai mutum miliyan 100 inda ake sa ran za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma na jihohi da kansiloli a karan farko 'yan kasar kongo da ke zaune a afirka ta kudu da belgium da amurka da faransa su ma za su kada su sama da mutum dubu ɗari suke takara inda suke neman kujeru daban-daban duk da cewa za a soma kirga kura da zarar an kammala jefa su amma ba za a sanar da sakamakon zaɓe ba sai bayan an shafe kwanaki to jama'a masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki tilas anan zan duka aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci inda da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 82 idan dai masu saurare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata kun ji cewa Muhammad tare da abokinsa Ramin suna cikin tattaunawa akan yadda Muhammad ya ga yanayin birnin tehran wanda kuma kamar yadda masu wari suka sani shi ɗan ƙasar masar ne da ke karatu a jami'ar tehran ya nuna matuƙar mamakinsa dangane da yadda ya samu birnin tehran saɓani yadda ya kasance yana tunanin zai ga birnin to sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda tattaunawar tasu ta ci gaba da kasancewa to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. Da kyau. To gofti. Kai ka faɗi. Borj. Bene. Borj ha. Benaye. Boland. Mai tsawo. برایت Gare ka. Buzurgiro. Babbar hanya. Buzurgiroho. Manyan hanyoyi. Ziba. Mai kyau. Modiyar Sabon yayi ko na zamani? Park. Wurin shaƙatawa. پارک ها ورارن شاکتاوا شاید میوه تو میگویی کی کنا چیوا اطراف گپ گپن مدرس مکرانتا من دوست دارم نی اینا سان آنجا چنگ درخت ایتاچی درخت ها ایتاچیا گل فره گل ها فرنی قشنگ میکاو معمولا bisa ga طرف gefe پر از چکده پول پل گدا ها گدوجی بزرگ بابا آنها دارند سو سنادا او دارد شی ینادا مهندس انجینیا مهندسان انجینیوی آنها درست کرده اند سو سنی کمک تیمکو خارجی na خارجی ها ‘yan بیشتر mafi ها چیزها بو خودشان دکنسو آنها تولید می کنند سو سکه سامروا آنها می سازند سو سکی کیراوا وجود دارد اکویشی مثل کمر پیشرفته wanda ya ci gaba. چه خوب! A da kyau. Tehran. Birnin Tehran. Isfahan. Birnin Isfahan. زیاد دیوه هشت تاکوس میلیون میلیون نفر متانی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا هنوز هر ینزو ساخت گناوه در دست ساخت اچکن حالین To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farasanci tsakanin Muhammad da Ramin. خب گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ بزرگ راه های تهران هم زیبا و مدرن هستند بزرگ راه های تهران و پارک هایش شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست بله من آنجا را خیلی دوست دارم درختها و گلهای قشنگی دارد معمولا دو طرف بزرگراه های تهران پر از درخت و گل است این پل پلهای بزرگی هم دارند بله مهندسان ایرانی در این 20 سال ها و پلهای بسیاری درست کردند یعنی اینها را مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها؟ بله ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند. در شهرهای دیگر ایران هم بزرگراهها و پلهای بزرگ وجود دارد؟ البته شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند چه خوب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان باید پولها و بزرگراه‌های های زیادی داشته باشند بله هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند هنوز بزرگراه‌های های زیادی در دست ساخت است تو مدلا ینزو کما سی و ونن تتونا و کمرده تا گدانه تارده ترجمه تا اتکن هرشان حوصه Thank خب گفتی برج های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ دکیو کچه بناین تهران ماسس او سکوممی که قایتر دکی بزرگ راه تهران هم زیبا و مدرن هستند. بزرگ راه های تهران و پارک هایش من یعنی تیتنان برنن تهران ما سنده کیو نزامنی نه من یعنی تیتنان برنن تهران دا وردن شاکتا ورسا شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست میوه کنا مگنه نه کن ببر هنگر مدرس گپن ببر هنگر مدرس گنه ده کیو سوسی بله من آنجا را خیلی دوست دارم درختها و های قشنگی دارد ای نی اینا سان ورن سوسی yana da itace da furanni معمولا دو طرف راه های تهران پر از درخت و گل است. Bisa ga al'ada, ɓangarori biyu na manyan titunan birnin Tehran cike suke da furanni da itace. این راه ها پلهای بزرگی هم دارند. waɗannan manyan tituna سنامه ma da manyan بله مهندسان ایرانی در این 20 سال بزرگ ها و پل های بسیاری درست کردند ای انجینین ایران از کن شکر اشرن سنگینا منین تیتنا ده منین گدوجی یعنی اینها رو مهندسان ایرانی درست کردند بدون کمک خارجی ها کنن انجینین ها سکا گنا ودنن با تاره تیمکون این وجه بله ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند ای iraniyawa mafi yawan abubuwa da kansu suke samarwa kuma suke kerawa در شهرهای دیگر ایران هم بزرگراهها و پلهای بزرگ وجود دارد a manyan biranen Iran ma akwai manyan tituna da manyan gadoji? البته شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند. ای کد یکی manyan biranen ایران، کمر بیرنن تهران، سن چه خوب شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان باید پلها و بزرگراههای زیادی داشته باشند. a da kyau? Manyan birane kamar su birnin Tehran, birnin Isfahan, dole ne su kasance suna da manyan hanyoyi da manyan gadoji. Bale, هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند. هنوز بزرگ راه های زیادی در دست ساخت است. ای متنه miliyan takwas ne suke rayuwa a birnin Tehran. Har yanzu, manyan gadoji da yawa ana cikin halin gina su. To madalla to jama'a masu ganin cewa dai lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da shugaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashu nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan da mai suna Bakar Wasika wanda barubuciya kadija Kandi ta rubuta to kuma da kuka ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ita ma za ta kira ka a waya ku ringa gaisawa kuma idan zan dawo zan dawo tare da ita sai kawai ya fashe da kuka dama tun da ya bude ido ya ga dadansa na shirin tafiya yake ta son yin kukan faruk ya kama shi ya rungume shi zuciyarsa tana sosuwa da kukan ɗansa dadi zan bi ka ka tafi da ni ba a zuwa da yara amma kai ta madadi addu'a idan ya samu kuɗi zan siya maka komai da kake so komai zai dawo lafiya insha Allah a take sultan ya ƙara fashewa da kuka sai Aisha ta zo ta kama hannunsa ta ɗauke shi ita ma hawayen ne kwance a idanta kyala dadi za mu je mu siyo minti mu sha ba za mu je da shi ba kaji dadi zan bi ka zan bi ka dadi zan bi ka shine abin da sultan yake ta maimaitawa har aisha ta fice da shi sannan faruk ya miƙe tsaye yana duba agogon hannunsa hudu da yan mintuna gashi kuma abokin tafiyar sai ya faɗa masa da biyar za su kama hanya karasawa ya gaba mahaifiyarsa ya rusuna da yana roƙon ta. mama don allah ki yafe min duk abin da na yi miki na bacin rai wanda na sani da wanda ban sani ba kuma ki min addu'a insha Allahu da zarar na isa zan kira ku ga sultan nan na bari a hannunki kuma a ƙarƙashin kulawarki ko da Allah bai kaddar min dawowa ba mama dan Allah kar ki bari Rafi'a ta ɗauke shi ka kara yayi ta zama a nan tare da ku da talauci da ya koma ƙarƙashin kulawarta ba zan iya yin abin da za ta aikata nan gaba ba kuma zan riƙa yi miki aike ke da ita saboda ciki da ke jikinta insha Allahu ya karasa hawaye ya sako ina sako masa sana ya miƙe tsaye mama ta bishi da kallo tana hawaye kamar wanda aka cewa idan ya tafi mutuwa zai yi ba zai dawo ba har ya fara tafiya bata ce masa komai ba sai da ya sa kafarsa ɗaya a waje zai fita allah ya maka albarka faruk alhamdulillah ko allah bai bani arziki ba ya bani ɗa mai tarbiyya ni da kai ba a san gawar fara ba juyowa ya kalle ta ita ma ta kalle shi sannan ya juya ya fice ba tare da ya ce mata komai ba baturiya kina ganin idan na zubar da cikin nan ba wata matsala wani irin matsala yau aka saba zubar da ciki ne ki ringa yi ma kanki fada fata na gari mana tsoro nake ji wallahi kin san abin da baka saba ba ba wata matsala kawai shawara da zan baki karkiyar ki zubar da cikin yanzu sai kin yi tafiyar nan da alhaji kin dawo ni fa ba na son zuwa ko ina ramli iya abin da za mu yi a nan ya ishe mu ba sai mun tsallaka mun bar ƙasar ba ka shiga jirgi kai sama da sunan zaka je aikata sabo ramin ta kalle ta tana taɓa bakin kan rikice mu tsoro kike je ashe dai a gaishe da masu zuwa saudiya su aikata fiye da abin da kike tsoro aikatawa ke matan da suke kware suka waye har lesbian suke fa da matan manya wasu kuma ta baya ake yi da su baturiya ta kwalalo ido tana kallon ramli da mugun mamaki yanzu ramli mutum zai taka jirgi ya tafi makka ka aikata sabo wannan kuma ai ya zama ganganci da izgilanci babu ko ɗaya allah shi ga gafurin rahim ne ki riƙa kyautata zato mana idan ka tara dan abin da ka tara kamin lokaci ya kure maka sai ka tuba ai duk abin da zaki aikata wani yana can zai aikata fiye da abin da kika aikata na zunubi kuma Allah a cikin rahamarsa sai ya yafe masa ya saka shi aljanna wani kuma zai aikata aikin lada mai yawa kuma daga ƙarshe ya zama dan wuta baturiya ta sauke ajiyar zuciya to ai baka da tabbacin wuta zaka je ko aljanna ni fa ina tsoron kar zunubin ya min yawa ga kuma wani ina kokarin aikatawa yanzu cikin nan yanzu ciki wata na hudu yake masu haihuwa su kashe 'ya'yansu fa balle ke da bai ma zo duniya ba gaskiya baturiya kina da matsala ana nuna miki hanyar arziki kina sanyin jiki ni dai yanzu faɗa min yaushe za ki samu fita sai na faɗa wa ɗan gidanki ya shirya fitar ce tawa yanzu ta zama abin da ta zama idan na ce miki fita za a fara saka min ido shi ya sa ni ban ji daɗin da kika kashe aurenki a yanzu ba wallahi saboda faruk bai da matsala kina fita duk inda kike so da ya barki ko akasin haka su ko waɗannan iyayen abun kaɗan sai ka fara jin tsinuwa da baki kala kala wallahi kuwa kuma kin ga za a yi saurin gane ni ce ba da gaskiya domin ya ki faɗa wa yaya abin da ya haɗa mu sai cewa ya wai ko menene za su gani shi ya sa kuɗin ma na kasa kashewa ina gudun na taɓa kuɗin umma ta fara zargi na ki da wayo ne ai wata hanyar zaki bijiro da ita ta samun kuɗi kamar sana'a ko kuma ki nemi wani aikin ma wanda zai rika baki damar fita kin ga daga nan sai ki samu kafa kina yin yadda kike so hankali kwance kuma fara maganar ki amma wace irin sana'a ce mai kawo kuɗi haka ni fa bana son zargi ko kaɗan wannan kuma sai kin yi tunani ko kuma mu samu hanyar yin aiki zai fi mana sauki ma SSCE ce da nifa aiki zai samu da SSCE na ga faruk ma mai digiri yana fama balle ni aike da faruk akwai bambanci ke fa mace ce kuma a cikin matan ma mai kyau da daukar hankali shi kansa da zai ba da kansa ga irin mazan nan da suke neman maza wallahi na aiki ba har abun da ya fi aiki idan yana so sai ya samu yanzu fa duniyar ta zama yi min in maka ne kawai To masu sauraron mu duka da kanan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Tumadalla ga shirin nan na shari'a Alƙur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake saduwa da ku a na shiriyar alkur'ani idan masu sauraro na tare da mu har yanzu a cikin wannan shiri muna nan a cikin sura suratu gafir a inda muke karanto muku da ayoyin da ke cikin wannan sura sannan mu tarjama su zuwa harshen hausa daga baya kuma mu fassara abubuwan da ke tattare a cikin waɗannan ayoyi to a bisa haka cikin yarda allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba daga yadda muka tsaya. Na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. mai rahama mai jin Allah ne wanda ya sanya muku ƙasa matabbata. Wasama abina sama kuma gini. Wasu wa'akun fa'a sannan ya kyautata surar taku ya kuma arzuta ku da tsarkakan abubuwa wannan shi ne Allah Ubangijinku sannan Allah ya ɗaukaka Ubangijin talikai. To daga nan kuma Ubangiji wa ta'ala a aya ta 64 sai yake nuna mana shi ɗin dai subhanahu wa ta'ala wata falala mafi girma dai da ya yi wa ɗan adam. yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-arda makanan wato ƙararan yana nufin makanan Allah ɗin nan dai kuma fa shi ne wanda ya sanya muku ita kanta duniya ɗin nan ya sanya ku a cikinta ta zame muku gurin zama wadda a cikinta ne kuke zaune sannan ya sanya wannan sama wacce ta kasance kamar rufi ce dangane da al'amura da kuna cikin ƙasan ita kuma sama ta zama bina'an ta kasance wani guri wanda za ka iya cewa an kaɗa ga kanka kamar rufi ce kuma wannan rufin allah ta'ala ya sanya shi a kawo kawukanmu a saman mu ba tare da wani amadin wadda muke kanin shi ba babu wani ginshike da ya rike saman nan ko ka ɗauki kanka ko kuma ka ɗauki ganin ka kalli sama ba za ka ga wani turke wanda ya turke sama ba to wannan yana daga cikin hikimominsa subhanahu wa ta'ala to allah subhanahu ta'ala fa ba ƙaramin baiwa ce yi wa ɗan adam ta irin waɗannan ababen halitta da yi a cikin al'amuran na rayuwar halitta rayuwar halitta da mu muke ciki domin shi ya halicce mu don rayuwar da muke kai rayuwa ce ta halittan ubangiji wa ta'ala da ya samar da mu to shine yake tunatar da mu ga wani falala da ya mana shine ya sanya mu a doron ƙasa wacce muke rayuwa a cikinta ya kuma sanya wato wannan sama ta kasance wani abu wanda yake kamar rufi ne a samanmu wannan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya yi shi ne domin ya kasance ya kare mu daga dukkan wasu abubuwa da za su iya tasowa daga can sama ɗin domin an ce tsakanin wasu abubuwa da Allah ya halitta a can sama sasannin sama to wata guguwa ko kuma iska da Allah subhanahu ta'ala ya sa ita ce ta yi zama ta taru ta taru ta taru sai ta rufe can saman ba ma kallon duk abun da yake can can sama ɗin domin Allah subhanahu ta'ala ya kare waɗansu abubuwa da suke tahowa daga can sama ɗin siyo duniyan nan wanda za su iya karkashe mu inda sun shigo to wannan iska ɗin sai ta ɓalɓaltar da su ta cancanja abubuwan da za su iya zuwa su kashe mu a ƙasa ɗin nan ko abubuwa na zafin ranar nan ma Allah subhanahu ta'ala rana da zafinta ɗin nan to wannan saman da ya sa da wani iska mai ƙarfi da ya sanya tsakanin duniya ɗin da sama da zafin rana sai ya kasance zafin ya ragu ta yadda in ya zo kanmu ba za mu ji shi ba ba zai ƙona mu ba zai toye mu ba haka kuma ubangiji subhanahu ta'ala wannan dai saman da ya sa wacce take cike da wato kamar iska to shi ma sai ya kasance wani kariya ne ta hanyar akwai wasu duwatsu da suke tahowa zuwa duniyan nan su ɓantaro daga can sama su yi duniyan nan to kafin su zo sai wannan hikima ta ubangiji ta sanya iskan nan ta zo ta haɗu da wannan duwatsu sai iskan nan ta ɓalɓalta su ta niƙa su ta mai da su gari sai ga duk sun ciko sun zubo a cikin duniyan nan wanda da dutse ne da in ya faɗo zai iya karkashe jama'a to wannan iskan da Allah ya sa tsakanin sama sai ta kasance ta niƙa wannan dutsen ya koma gari sai ga ya zo mana mu a cikin duniya a matsayin ƙura ce kurin ta shigo mana amma da asalin Allah ya bar wannan za ga cewa duwatsu ne kurin manya-manya za su shigo in suka farfado za su karkashe jama'a duk wannan ubangiji ne wanda ya yi ba Allah su ta'ala yana nuna mana irin wasu ayyuka masu muhimmancin gaske da yi wa ɗan adam ba domin mu san shi wane ne subhanahu ta'ala sannan Allah yake cewa wasawwarakum fa ahsana suwarakum shine kuma ya sawwara ku don mutum yana cikin mahaifan wato mahaifiyarsa kafin ma Allah subhanahu ta'ala ya sanya lokacin da mutum zai fito duniyan nan to ubangiji ya gama sawwara shi yaya zaka kasance ya hancinka zai zama ya jikinka zai zama yaya fuskanka za ta zama launinka menene naka ubangiji ne sawwara kun bayan ya gama sawwara ku gaba ɗaya sannan fa ahsana suwarakum sai kuma ya kyautata suran nakuma ya kyautata dan adam yau a cikin duk ababen halittar da Allah ya halitta in ka duba dan adam shine Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi cikin kamar inda Allah yake cewa fi ahsani taqwim dirarre a cikin halitta Ɗan adam babu wani ababen halitta da ya kai kyau da diri irin inda Allah subhanahu ta'ala ya halci dan adam to Allah ta'ala yake cewa yayi wannan ne domin shi yanda Allah subhanahu ta'ala ya halci ɗan adam da yanda ya samar da gaɓoɓinsa to domin ya kasance ya ƙarfafa shi ɗan adam ɗin ya samu ƙarfi ya kuma zama ya fi dukkan ababen da ma shi ubangijin suwan ta'ala ya halitta rayayyu masu rai ya kasance shi dan adam ya zama shi ne a saman su baki daya wannan ba ƙaramin al'amari ne da Allah suwan ta'ala ya yi wa dan adam ba shi yasa ike tunatar da mu da abubuwan da ya yi mana din kuma shi ne dai ya ba mu dukkan wasu abubuwa da muke so na halal kyawawa ya ba mu arzikinsu wa razaqahum min at-tayyibat shi ne ya ba mu dukkan wasu abubuwa na arzikin da muke so kyawawan al'amura ga sunan daban-daban wanda ta yi daidai da ɗabi'an ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ba mu su da aka gani ga sunan tsirrai ne su a wannan ne abubuwan da za ka iya ɗauka waɗannan kamar hububat irin su dawa dinnan su gero dinnan su alkaman nan su shinkafan nan ga namomi nan daban-daban kala-kala ga ababen marmari nan su inibi ne su mangwaro ne su lemo ne ga sunan su tuffaha ne ga sunan toshin irin waɗannan ba wani abu ne wanda ya cancanci ɗan adam wajibi ya bauta wa wannan ubangijin da ya masa wannan ba babu wani abu daga cikin ababen da Allah subhanahu ta'ala ya halitta wanda za ka samu cewa Allah subhanahu ta'ala ya samar masa abubuwa daban-daban launi-launi daban-daban ya ba shi arziki wanda zai arzuta da shi na abinci ne na abin sha ne babu wanda za ka samu Allah ta'ala ya ba shi wannan fiye da ɗan adam ɗan adam ne Allah subhanahu ta'ala ya yi masa wannan ni'ima to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa zalikumullahu rabbukum to fa wannan wanda yi wannan shine fa ubangijinku shine Allah din nan ubangijinku wanda yake tafi da al'amuranku baki ɗaya wannan ubangijin lallai dukkan alkhairansa sun karfafa. sun karu kuma sun ɗaukaka kuma dawwamammu ne alkhairansa subhanahu wa ta'ala kuma shine ubangijin talikai baki ɗaya. da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu yi ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga ku ba shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh